Manufar shine baiwa kasashen turai da ke zaune a nan ya mai damar haskaka fina su Muna da kasashe shida na turai da suke halarta wannan taro, inda a daren jiya Faransa ce ta haskaka fim ɗinta euh, mai suna gobe. Sannan akwai Alman, Belgique, Spain, Luxembourg da kuma Italiya wacce suna nan suna buɗe ofishin jakadanci su a nan Nijar. Wannan ne karo na farko da muka shirya wannan haɗuwa inda bamu samu halartar jama'a da dama ba masu shirya fina-finai. A takaice dai manufar shine kowace ƙasa ta gabatar da fina-finanta. A jiya mun kalli fim ɗin Faransa, sannu a hankali duka ƙasashen da na zayyano za su gabatar da fina-finansu ɗaya bayan ɗaya. Wannan haɗuwa ce ta masu shirya fina-finai domin canza yawo. Kuma ƙarin bayani da zan kawo shine kowane fim da aka gabatar ba fim ne da aka fitar ba a watannin baya-bayan nan. Akasarinsu fina-finai fina ne da aka shirya tun shekara da goma shida amma duka da haka shahararrun fina-finai ne saboda fina-finai ne da suka samu tukuici misali fim ɗin da aka gabatar jiya ya samu karbuwa sannan ga fim ɗin spain da za ta haskaka a ranar alhamis shi ma ya samu tukuici har guda biyar don haka wata dama ce ta ƙara ganin irin waɗannan fina-finai fim ɗin waɗansu 'yan faransa biyu ne suka tsara shi mai suna gobe yana mayar da hankali ne akan yadda za a ceto sararin samaniya daga ɗimamar yanayi gurgusuwar hamada da kuma matsalar mulkin demokaradiyya a cikin waɗansu ƙasashe inda masu shirya fina-finan biyun sun yi zagaye a cikin ƙasashe daban-daban na duniya kamar denmark indiya turai amurka faransa domin ganin abubuwan da ake yi da za su iya taimaka wajen inganta rayuwa a cikin shekaru 20 zuwa 30 masu zuwa. Euh, pouvait aider à améliorer euh, la vie dans les 20, 20 à 30 prochaines années.